Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai tattauna ne kan wasan kwallon bango da ake kira Fives a turance. Wasan da ke da daɗaɗɗen tarihi a duniya amma akasarin mutane musamman mazauna nahiyar Afirka ba su da masaniya a kansa. To a dalilin haka ne na tambayi isma'ila Abdullahi Juli, kocin da ke horar da 'yan wasan Fives a jihar Kaduna da ke Najeriya, kowane ƙarin bayani zai yi game da wannan wasa? Shi dai wannan wasa na Fives ya zo ƙasanmu Najeriya tun lokacin mu na hannun koloniyar mulkin mallaka kenan. wato a shekara ta 1928 kenan a shekara ta 1928 insha Allah hmm. a shi mutumin da ya kawo wannan wasa shine Mr Hobe wani mai karantar da ilimi ne hmm. kuma ya zayyana wannan wasa a jihar Kebbi a wannan shekara ta 1928 eh. a wannan shekaran aka fara buga wasan fives a Najeriya. process of that shi marigayi Ahmadu Bello Sardauna shi shine ya hasasa wannan wasa ya faɗaɗa mana wasan fives da ya je kebine ya ga wannan wasa ya sha'awan shi ya koya ya ɗauke shi ya kai shi jihar katsina aka gina shi a katsina college sannan daga can ya da shi kaduna da kuma sauran jihohi kamar kano kaduna sokoto da zamfara da dai sauran jihohi da yawa da yake ka taɓo zancen shi marigayi sa ahmad bello tarihi ya nuna cewa har marigayin ya bar duniya ba shi da wasan da yake yi da ya wuce wannan wasan kwallon bangon da ake kira fives kwarai wasan fives shine babban wasan sa Ahmadu Bello Sardauna domin shi a gidansa ma kai wannan kwat da ya gina na wannan wasa wato kaman filin buga wasan filin buga wasan kenan don ya akwai kwat biyu da ya gina tun a zamanin yana raye wanda daga baya ne development na wasan aka ta faɗaɗa wasan har aka samu kwat ɗaiɗaiɗaiɗai har guda shida a jere a gidansa mm. kuma shi ne ya fara sa kop. a wasan a fafata a najeriya a clubs kuma aka samu kofin kofin sa Ahmadu Bello Sardauna mm. wanda kuma club dinsa sa Ahmadu Bello Sardauna fives club da ke nan garin kaduna hmm. shine fara ɗaukan wannan kofi la'allai dai har wa yau dai akwai wasu daga cikin masu saurare waɗanda kila za su ji muna ta faɗin ƙwallon bango ko kuma fives hmm. wato kila ma ba su san yadda ake yin wasan ba ko a takaice za ka yi ɗan bayanin yadda wasan ma ke gudana na'am halin yanzu dai gashi kana gani an taɓa wasan kaɗan eh, gashi daga nan ma ni ma ina hango 'yan wasan gasu can suna ta bugawa eh, yanzu kaga wannan mai blue riga da wannan mai jawon wanda ya sabis yanzu su ne masu kashewa su kuma wa'ancan guda biyu su ne masu neman ci da eh. zaran kai sabis din kullu ta zama good ball wato da zaran ka fara buga kwallon eh, da zaman ka fara bugawa kenan to hmm. shi wanda yake neman ci shine zai kare yadda zai samu daman shi mai sabis ya ga cewa mai sabis din ya samu daman bai buga da kyau ba don shi ya samu point haka idan muddin mai sabis ya buga kwallo shi mai kashewa don hana cin ya samu dama to idan ya samu dama to su wayanda suke sama suna iya cin kullu mm. to sannan kuma na ga wato ga wani ratsin baki nan wato wani layi dogo da aka zana kenan mm. kaman shi me yake nufi wannan layin da kaga an zana shi daga sama zuwa ƙasa shine alamar fara wasan kenan nan ne za ka yi buga kaman kayi kikin a fara wasa kenan wato ka bude fara fafatawa eh ka bude eh, fara fafatawa kenan to hmm. nan ne ake fara bugawa wannan layin inda ya karshe a ƙasa daga nan zuwa abin da ya sama duk good ball eh. amma daga nan abin da ya kasa in kullu ta bi gurin is against the person who played the ball wato in dai har aka buga kasa da layin hmm. hakan kenan an fadi eh an fadi laifi ne wannan hmm. a gare ka kai wanda ka buga eh. ko dai zan so dai mu dan tashi mu karasa wajen su waɗannan da suke bugawa to ba matsala amma abin da nake gani wato kusan da hannu suke buga wannan kwallo ba tare da sanya wani abu kaman kariya ba ko kamar hand gloves haka safar hannu eh. to hakan kila be raunata hannunsu eh to wannan da yawa sun tunda mu a haka muka gaje shi tun shekaru aru aru da dama ina ganin ba zai masu komai ba tun da ka gani ma nan ina ga ina buga wannan wasa tun 1978 Eh, tun shekara ta 1978 eh, eh, nake buga wannan wasa kuma har yanzu kaga hannu na fes-fes ba hmm. abin da ya same shi haka to a sannun ku da aiki yawa guje malam sunanka sunana mubarak eh to mubarak ga shi dai wannan wasa na ga da hannu kuke bugawa kamar hakan ba ku jin zafi a ba zafi gaskiya saboda kwallon ba ta da nauyi wannan tana da nauyi sosai amma duk da haka baka ganin ko zai fi kyau a samu safan hannu ina ayan ka sa safa kuma saboda yanayin zaka ji hannunka yayi nauyi saboda yanayin kwallon saboda ba ta da nauyi hmm. so in ka sa safa hannunka zai iya yin nauyi ka ji kuma baka jin daɗin bugawa sosai eh to sannu malam mubarak muna godiya bari in karkata abin daukan magana tawa zuwa ga shi ma malam zan so in ji sunanka sunana mahmud to malam mahmud kaman kai tun yaushe ka fara buga wannan wasa eh to na ɗan ɗauki lokaci kam gaskiya dan zan kai kimanin kamar shekara goma sha bakwai ko takwas na buga. A daidai lokacin da wasu ma 'yan Najeriya ba su san da wannan wasa ba kai shekaru da dama ma kana buga wannan wasa. Eh sanadiyan akwai shi a kusa da makarantar mu yasa na nake bugawa. kenan ana iya cewa kila kai ma dama dama ce ta zo maka eh. har ka samu kake bugawa haka yake kila ko akwai wani kira da zaka yi ga matasa yan wanka dan ka jawo hankulansu kan muhimmancin wannan wasa eh zan iya kira ga matasa kamar irin mu haka eh. wanda zai zama suna daukan lokacin da ya kamata su dauka su amfani da shi ba su amfani da shi sai su dama su dauki dama su je suna yin shaye-shaye da abubuwa waɗanda bai kamata a ce suna yi ba hmm. eh, ya kamata a ce ko da a ce ba za su je su nemi wani aikin yi ba ya zama to akwai lokutan da suke zuwa wanda zai kore musu wannan abin na shaye-shayen da suke yi da eh. wani abubuwa inda bai kamata a takaice dai wasan zai ɗebe musu kewa eh, haka to sai dai wato mahmud wannan wasa kusan kila ma ko a wasanni da ake yi gasa ake shiryawa ba a cika gani ba kamar me kuke son gwamnati ta yi don ganin cewa an ɗabbaka wannan wasa kamata ita ma gwamnati ta duba ta waiwayo da hankalinta kan masu wasan bango wato ko mm. pipes kenan eh wato eh, eh, kwallon bango eh ta ta duba ta waiwayo da ta ita ma akai haka mm. to yanzu kenan in dan bakori za ku ci gaba da wasan ko eh, eh to lalle kullun ake zuwa nan ne ko lokaci lokaci a kullun muna zuwa in dai an yi sallar la'asar hudu ta yi da hudu ta yi to za mu fito mu kokarta mu zo fili dab da magariba kuma a koma gida in an sai ma mun yi sallar magariba anan ma sai mu koma gida to mamuda muna godiya a halin yanzu kuma shugaban kula da wannan wasa wato ciyaman kenan ya so to ciyaman barka da zuwa salamu alaikum barka to masu saurare za su zo su ji cikakken sunanka sunana muhammadu isa Ladi. to ciyaman ko kila daga cikin 'yan wasanka akwai waɗanda suka taɓa tafiya ko ƙasashen waje da sunan sun wakilci najeriya haka akwai amma ba na state ɗin nan ba ne akwai one or two wanda suka taba zuwa karashin waje a nan kaduna ma amma taba zuwa lokacin unguwar sarki fives club hmm. akwai kamar su wannan former chairman na show giant sun taba hmm. tafiya hmm. sun je sun walkici abin kaduna state kamar wacce kasa ce za ka yi tunawa ingila sun taba zuwa to a chairman baya ga wato kalubalen cewa kuna ta kokarin ku ga wannan wasa ya samu karbuwa a ko ina shin ko su kuma matsaloli daban da kuke fuskanta sosai to kaman waɗanne ne babban matsalar ma shine sponsorship ɗaukan nauyi ɗaukan nauyi duk yawanci abubuwan da muke za ga tsakaninmu ne yanzu muke muke daukar nauyin abubuwan abin da muna taxin kanmu mu ga cewa saboda soyayyan da muke da shi na wasan sai ga yawanci ah, muna taxin kanmu mu zamanto mun abin nan mu haɗa competition so that a samu ci gaban wannan abu wato iku iku ne za ku haɗa kuɗi ku shirya gasa kokarin neman sponsorship amma saboda abin nan kasan economic situation na kasar mu shi ma eh, matsalar tattalin arziki yawa shi ma matsala ne kamar last year one of the abin nan competition din mu rubuta ma MTN Airtel da kuma waɗansu fi abin nan amma waɗannan kamfanoni na layukan sadarwa sadarwa amma kuma ba mu samu favorable abin nan ba su amsa muku ba su amsa muna ba amma kuma ina one part we are to relent ma za mu ci gaba da hakan ba zai sanya gwiwa ku ba ko kaɗan insha Allah hmm. so za mu ci gaba da neman taimakon da da kuma na fa za mu kokari mu ga cewa mu popularizing din shi wasan kun ci gaba da tallata shi to a ah, muna godiya da damar da ka bamu muka tattauna na gode sosai masu wurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman aminu sani sadu da ya taimaka wajen zirga-zirgar haɗa wannan shiri ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya